هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار idan ‘yan wuta suka shige ta, sai husuma da zage-zage ya gudana a tsakaninsu, sashensu ya barranta da sashi, sai su ce masu, waɗannan ma ‘yan wuta ne za su shiga wuta tare da ku, sai su ba su amsa su ce, ba a maraba da su za su ɗanɗana azabar wuta kamar yadda mu ma muke ɗanɗana